yuli shekara ta 2024 musamman labaran da fada shugaban kasa inda shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya jana abdulrahman chani ya yi wata gana tare da ministan matasa da motsa jiki na congo brazzaville a yau dinnan wanda shugaban kasar ta congo denis sassin ya aiko shi don sako na musamman ya gana da shugaban kasa ministan na kasar congo ya samu ganawa da firaminista ali muhammad lamin zan kamar yadda kuke gani ka kaddamar da bikin so soma jaraba nan ta masu aikin hannu bap a nan faɗin ƙasa baki ɗaya a faɗin ƙasa baki ɗaya inda gwamnan jihar yamai ne usman Abu haruna ya jagoranci bikin tare da halartar babban tare da halartar babban darakta na babban darakta na ma'aikatar kula da sha'anin ilimi da shugaban makarantar da kuma wakilan uwayen yara kamar yadda za ku ji ta bakin muhammadu sadi abdu wakilin iyayen 'yan makaranta lalle mun zo lansuma ta bf alhamdulillahi mun samu wata tara shekara ta kare ga mu sun shiga kalas muna fata ubangiji allah ya ci da su allah bai mai rabo sa'a gashi dai gubernar ya zo da sauran director regional da mu faran delef biro regional biro communal duka mu gaba ɗaya ga mu tsaye mun zo mun ga an lansuma lafiya kuma da sa kare lafiya haka zalika a can jihar da magarankin an gudanar da bikin soma jarabawa ta bap hadiza da yakuba da lawal usain sa'i aiko mana da wannan rahoton a jibilce a fuskar jihar da magaran ɗalibai 1820 ne suka soma ita wannan jarabawar daga ciki akwai ɗiya mata 755 a wannan shekara ta 2024 da aka kasabta a cikin santirin wato cibiyoyi guda bakwai daga ciki cibiya shida a nan da magaram sannan cibiya ɗaya a departament kintant a yau da safe ne mataimakin magatakardar na jihar da magaram tare da rakiyar wata babbar tawaga ya kasance a makarantar lycée professionnel amitié lp ana domin kaddamas da ita wannan jarrabawar a hukumce kafin ya kai ga bude envelope da ke doke da takardun ita wannan jarrabawar ya yi amfani da wannan dama inda da sunan gwamnan shahar da magaran da bai samu dama halartar wato wannan sabga ba ƙara ma ɗaliban ƙarfin gwiwa da kuma shan hankalinsu tare da fatan allah ya basu sa'a daga bisani ya kai musu gaisuwar magabata na wannan ƙasa tamu a sahun gaba shugaban majalisar ceton ƙasa general de brigade abdurrahman chani shugaban ƙasa da kuma prime minister ali muhammad laminsen daga nashi waje darakta na jiha na ilimi Idi Adamu ya bayyana mana ƙarin haske dangance da ita wannan jarabawar. Gizamin wannan aikin hannu ne. Kun san eh, akwai lakuloli wanda suke ba ɗalibai horo na su hito da aikin hannu. Eh, wannan lakuloli sun kashe kashe hudu. To cikin kashe hudun gudan ne wanda ake ce masu FPT. To shi ne suke examen yau. Kuma sai FPT shekara biyu ake ba su horo. suna fanni kashi-kashi ne munan a jihar da magaram abun filiyar 23 ne akwai inda ba su kai haka akwai inda suka wuce haka tunda akwai abin da ba mu da wanda za su daɗe sati biyu za su yi wanda ba sa daɗe za su kwana biyar akwai masu kwana goma kun sai ya danganta da fannin da ka ɗauka ne duka komi da komi ya haɗu insha Allah ba wani ɗalibi wanda zai rasa kayan aiki na wannan jarabawa tunda gwamnati ya riga ya bamu abin da ya kamata a sai wannan kayan aiki. Mu bayyana muku da cewa tsawon kwanaki ɗaliban za su kwashe suna ita wannan jarabawar a fannoni na nau'i-nau'i na darussa daban-daban. shugaban kwamitin da ke kula da alhazan da ke fuskantar matsaloli a makka ya yi bayani akan yadda suke gudanar da ayyukan nasu kawo yanzu babu wata matsala da aka samu ga ƙarin bayani da shugaban kwamitin ibrahim sani ya yi ma fatilan kwande a can makka alhamdulillah kamar da kowa ya sani cikin koho akwai kwamiti kwamiti daban-daban wanda aka sa mu muke kula da agaza mutane a taimaka musu kuma agashi dole sai an samu mutane masu masu wanda suka samu wasu damuwa kamar tun madina akwai mutane wanda ba su ga kayansu ba allah ya taimake mu mun sa abinci ko otel zuwa otel wajen da aka sabke alhazan kuma allah ya sa kowa ya samu kayan shi na biyu shine mutane wanda suka samu wani damuwa kamar dattijawa wanda sun ba da ƙari na yin wasu ayyuka ko wanda suka yi malati ko wanda suka samu kaman damuwa wajen hankali haka to allah da ikonsa tun muna madina akwai kwamiti mai zuwa mai na, na eh, likatoci sun samu kayan aikinsu mun san gwamnati tun muna a niger gwamnati ya ba da kuɗi isheshe aka sayi magani kala-kala karto-karto wanda aka kawo daga, daga niger zuwa makka ya kusa karto arba'in koma ya wuce haka nan kuma tun magani ba su iso ba akwai mutunan koho mai kuda da kuɗin yana sayo mu ordinance don gwamnati ya ce wanda suka zo haji sun zo ne wajen ɗakin allah shi ma gwamnati ya taimaka ka a bar su mutum bai da lahiya ya ta yi nemi magani ko ya sayi magani gwamnati ya ɗauki wannan a kawo likitoci wanga ba da magani kyauta ne maganin da ma za ka sha ma kyauta ne gwamnati zai sayo maka shi kuma alhamdulillah tun da muka fara ba a samu matsala babba ba abu biyu muka gani akwai wata mace wanda ta samu damuwa eh, damuwa wajen hankali kun san eh, an zo cikin wanga irin taro in mutum ya tsuha ko bai taba irin wanga ta ba ko mutum ya bace hala za a gan shi zai samu damuwa amma allah da ikonsa ana na ana yi mata magani kuma hankali ya kwanta na biyu akwai wanda ya samu rashin lahiya to likatocinmu suka yi mashi magani amma suka ce abin dole sai an kai shi hospital hospital na nan ga na makka kuma ana yi wa a yi mashi operation amma alhamdulillah muna nan muna tare da shi duka abin da ya kamata a nemo mashi na magani wannan kuma koho uh, hannun gwamnati yake za mu ɗauki wannan nauyi amma bayan wannan za mu ce mutane wanda suke nan ga daga maidina zuwa makka babu insha Allah wani mushkila sai alheri kuma mun gode ma Allah wanda ya bamu wanga dama sai mu koma a can jihar da magarankin inda mataimakin magatakardar jihar ya kadamar da bikin soma sayar da abincin dabbobi a farashi mai rahusa rakiya adamu tare da lawal usaini sun aiko da wannan rahoton jiha da magaram jiha ce da take kumshe da kashi ɗaya cikin hudu na arzikin dabbobin ƙasa ganin yadda kiwo ke taka rawar gani wajen bunƙasa arzikin ƙasa wannan ya sa gwamnati da masu hannu da shuni kawo tasu gudunmuwa don tallafa ma makiyaya a wannan lokaci na farkon damuna da makiyayan ke buƙatar abincin dabbobi jihar da magaram ta dace da ton 200 na wannan ciyawa ta algadab a lokacin da yake kaddamar da soma sai da wannan abinci a farashi mai rahusa mataimakin magatakar ranar jihar halidu adamu ya nuna farin cikin shi game da wannan fusa'a ta gwamnati da masu hannu da shuni na taimaka ma makiyaya don ganin kiwo ya bunƙasa ya kuma isar da godiya zuwa ga shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa abdulrahman chani da firaminista ali muhammad lamin zen a ƙarshe ya kira da cewa daga yanzu al'umma na iya zauwa don sayan wannan ciyawa daga nashi waje darakta na jiha na ma'aikatar kiwon lahiyar dabbobi hassan adam ga abin da yake cewa alhamdulillah mun samu ton 200 akwai ton 500 na aliman kwamfoze an fara kawo su an kawo mai kashi mai yawa akwai disa ta hatsi wanda aka kai wa kowace komin sun tashi 2,500 ton ga a ta kawo ga FAO ta kawo Canton ga Prolac alhamdulillahi. Za a sai da duk bahu na wannan ciyawa a jika biyu da dala ɗari. Mobe na muku da cewa a gurin wannan sabga an samu kasancewar mai daraja sarkin Fulanin da magaram tambari da kuma wakilan makiyaya. jami'an tsaro fds na ci gaba da ayyukansu da suka saba na kare al'umma da dukiyoyinsu inda a kowane mako ake aiko da sakamako ga sakamakon wannan makon dabaro a zuka ya shirya game da sakamako na baya-bayan nan na ayyukan da sojojin mazajen daga ke yi a cikin ƙasar nan don samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa masoma da rundunar niyya da ke gudanar da ayyukan ta a ƙetaren gulbin isa daga yamma inda a tsakiyar mako wasu sojojinta suka yi nasarar kama wasu mutum biyu da ake zargi da hannu dumu-dumu a harkokin ta'addanci an kama su ne a zindigori da niyakire shi dai kama waɗannan mutane ya taimaka matuƙa wajen samar da kwanciyar hankali da zama lafiya mai ɗorewa a cikin wannan yanki sannan kuma ba shakka zai dagula ma ƙungiyoyin 'yan ta'adda al'amuransu dangane da tsare-tsaren da suke yi na kawo hari daga wannan wuri zuwa wancan a tamu direban wata babban mota ne ta ɗaukar kaya sojojin suka yi nasarar kamawa ɗauke da miyagun kayayyaki masu ɗimbin yawa bincika motar da sojojin suka yi ya ba su damar kama waɗannan kayayyakin wanda ba shakka hakan zai hana a kai ma 'yan ta'adda ire-iren waɗannan kayayyaki da suke amfani da su a yankunan gabacin ƙasar burkina faso da kuma cikin yankin park dudurbe sannan domin kyautata mu'amala dangantaka ta girma da arziki tsakanin sojoji da sauran jama'a fara hula al'umma ta tannu ta amfana matuƙa da ƙwararrun likitoci sojoji waɗanda suka je suka rika duba lafiyar jama'a tare da rarraba magunguna kyauta ga wasu marasa lafiya su kimanin ɗari ɗaya dabara da haka wasu sojojin har ila da ke sentiri wajen ya lagyo tare da taimakon al'umma sun gano bam na gargajiya da aka ɗana sun kuma lalata shi a cikin jihar tawa inda rundunar shara ke gudanar da ayyukanta a taknamat wasu sojojin da ke sintiri a ranar talatin ga watan mayu sun kama muhammadu bolo kahur gwamin dan ta'adda da rundunar jandarmeri ta daɗe tana neman shi ruwa jallo saboda zargin shi da ake yi da hannu a cikin munanan hare-hare da dama da aka kai ma jama'a fara hula musamman ranakun da kasuwa innab gargar ke ci to a wani bangare kuma mu sanar da ku cewa aikin na haɗin gwiwa da wasu sojoji na ƙasashen Nijar, Mali, Burkina Faso, Togo da kuma Chad ke yi shi dai wannan aikin yana ci gaba da yadda ya kamata a yankin na Tiliya shi dai wannan aikin sojojin sun kirkiro da shi ne domin karfafa haɗin kai da kuma ƙara musu hikimomi da dubarun yaƙi iri-iri to lokacin da suke wannan aikin sojojin sun ƙirƙiro fasa'o'i iri daban-daban waɗanda za su ba su damar ƙarfafa su da jama'a farar hula da haka ne ya zuwa yanzu sojojin suka yi nasarar rarraba ma jama'a farar hula ci maka kimanin ton tamanin da suka haɗa da shinkafa hatsi dawa waɗanda aka rarraba ma sama da iyalai dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin a fannin kiwon lafiya har ila waɗannan ƙwararrun likitocin na sojoji sun gudanar da ayyuka masu ɗimbin yawa domin amfanin jama'a saboda marasa lafiya kimanin dubu ɗaya da ɗari hudu da goma ne aka samu dubawa sannan aka yi ma wasu marasa lafiyan ɗari da tamanin da tara tiyata ma'ana a yi musu operation game da cututtuka masu ɗimbin yawa daga ciki akwai waɗanda aka yi ma aiki ga ido wasu kuma an yi musu aiki ne ga haƙora da dai sauran fannoni masu ɗimbin yawa haka zalika ƙwararrun likitocin sojoji sun rarraba sange wato gidan sauro dubu tara a matsayin rigakafin kamuwa da cututtukan zazzabin cizon sauro musamman a wannan lokaci na damuna mai karatowa sannan iyalai masu ɗimbin yawa ne kowace rana ke samun ruwan sha mai tsafta a kewaye kewayen tiliya daga sojojin makiyaya na yankin su ma ba a bar su a baya ba domin an rarraba musu ton hamsin na kayayyakin abincin dabbobi waɗanda gwamnatin ƙasar nan ta aika domin taimaka musu su ƙetare wannan mawuyacin lokacin na rani kafin kamawar damuna gadan-gadan a cikin jihar da magaram yankin tsaro na uku sojojin da ke aiki can sun bi wasu motoci guda uku da ake da shakku ake da zargi kwarai da gaske a kansu a ƙarshe dai sojojin sun yi nasarar tsaye da waɗannan motocin inda kuma bayan an bincike su a yankin daura an samu miyagun ƙwayoyi 758,653 tare da wani tarin miyagun kayayyaki barkatai a cikin jihar difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta taka tsantsan ɗin da wasu sojojin ta da ke gigimi ke nunawa ya ba su damar kama kwamusa kwamusa guda saba'in na starlink an kama waɗannan kayayyakin ne a cikin wata mota helix sannan a wani bangare kuma ganin cewa akwai hanyoyi masu ɗimbin yawa da ake shiga ana zuwa ana zauwa a cikin ƙasar najeriya kuma ganin cewa ruwan kogin komadugu ya daɗa janyewa to hakan ya ba 'yan ta'addan eta islamic damar samun damar shigowa a cikin ƙasar nijar kusan kowane lokaci inda suke addaba jama'a masu bin hanya daga maina zuwa difa ta haka ne a ranar laraba da ta gabata wasu mutane ɗauke da makamai da suka hito daga najeriya sun kai wata mota hari a daidai gagamari inda suka kashe mutum hudu sai dai duk da cewa sojojin mazajen daga sun kai dauki a cikin gaggawa amma ba su yi nasarar kama waɗanda suka wannan mugun harin ba ganin cewa su yi nasarar sulalewa sun shige cikin ƙasar najeriya a dalilin wannan harin hukumomin koli na isar da su ta ta'aziyya zuwa ga iyalai yan uwa da amnan arzikin waɗanda suka rasa rayukan nasu tare da fatan allah ya koroma waɗanda suka samu raunuka sauki to amma kai ɗaukin da sojojin suka yi a cikin gaggawa ya ba su damar kama wasu mutum biyu da ko kaɗan ba a yarda da su ba sannan sojojin sun yi nasarar lalata wani tarin kayayyakin aikin 'yan ta'adda da suka hada da mai isansu wanda suke amfani da shi da kayayyakin abinci da waɗansu kayayyaki barkatai da suke hada bama-bamai na gargajiya da su a cikin jihar Agadez yankin tsaro na biyu da na takwas game da kokarin da sojojin ke yi na hana safara ko fataucin miyagun kwayoyi wasu sojojin da ke sentry wato patrol a shirfa sun kama wasu mutum uku da suka shahara wajen fataucin miyagun kwayoyin dauke da ɗimbin tabar wiwi a yankin yamai inda rundunar 'yancin ƙasa ke gudanar da ayyukanta a ranar 31 ga watan mayu da sassafe wasu sojojin da ke sintiri bisa hanyar ya mai zuwa torodi sun kama kusan litar 500 na essence wanda aka saka a cikin biduduwa 'yan litar 25 kowanne to ba shakka wannan kamun shine na bila adadin da sojojin mazajen daga ke yi wanda kuma ya taimaka matuka wajen katse ma 'yan ta'adda hanzari saboda yana hana musu samun man da suke amfani da shi saboda haka ya ku jama'a 'yan ƙasa maza da mata babba da yaro kusan da wannan aiki wannan gwagwarmaya da sojin mazajen daga ke yi suna buƙatar haɗin kan kowa da kowa kamar ku har hula ana buƙatar ku taimaka da duk wani labari akan wani abun da kuka ji ko kuka gani wanda ba ku yarda shi ba dalili kenan sojan suka ware lambobi da kuke iya kira kyauta kowace rana a kowane lokaci domin ba da labarin sojoji ku kira su a lamba 40-40 'yan sanda kuma ku kira su a lamba 83-83 yan uwa kada ka manta ka danna mana sosai kana ka danna mana alamar kararrawa da zarar mun daura za ka gan shi a kai mun gode